الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin da biyar ga watan zulhajji shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shi ne ya dace da sha tara ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa muna darasi na arba'in da hudu a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz wa bida'uha li Sheikh Nasiruddin Dinar albani Allah ya masa rahama wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na Ihya'us Sunna a kofar nasarawa a cikin birnin kano nigeria yan uwana idan za ku iya tunawa muna kan magana ne akan wato salatul ghaib salatul ghaib shine sallar da ake yi wa wato mamaci baya wurin su masallatan suna wuri guda wanda za a sallata kuma yana wani wuri nesa daban ko an san inda yake ko ba a san inda yake ba shin ya halatta hakan ko bai halatta ba to mun fara tattaunawa akan shari'a ta ba da dama ai wannan salatul ghaib din amma kuma akwai wato dan uh, sabani na malamai dangane da hukuncin ayi din ko kar ayi idan za ku iya tunawa malam yake cewa fakhtalafa fi zalika ala thalathati aqwalin ko fakhtulifa fi zalika ala Salasati turuq malamai sun yi sabani akan wannan matsala din akan wato fuskoki ko hanyoyi guda uku ra'ayi na farko akan salatul ghaib anna hada tashri'un wa sunnatun lil ummati as-salatu ala kulli ghaibin wa hada qawlu shafi'i wa ahmad sallar ga'ib. wanda baya nan a yi masa sallar gawa ko da baya wurin wannan shari'a ce kuma sunna ce ga wannan al'umma ta nan muhammad sallallahu alaihi wasallama kowaye inda baya nan a iya mai sallah wannan shine ra'ayin imamu shafi'i kuma shine ra'ayin imamu ahmad kamar da imamu shafi'i da imamu ahmad suna da ra'ayin goyon bayan a iya wannan salatu al-ghaib din um, na'am mun koma baya ne ko mun yi gaba na ƙara muku gaba to gaban ake so a yi ina za mu tashi to shi kenan man mata fi baladin laysa fiha man yusalli alaihi duk wanda ya mutu a wani gari garin da ba wanda zai mai sallah salatal hadiri fa hada yusalli alaihi ta'ifatun min almuslimin salatal ghaib wanda ya mutu a wani garin da ba wanda zai masa sallah to wannan za a yi mai sallah salatul ghaib saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa najashi sallah wa qad rawaha jama'atun min ashabihi da yawa cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sun ruwaito maganganu masu yawa akan halaccin haka din cewa annabi ya wa najashi sallah yazidu ba'du la ba'd wani bangaren su yana ƙari akan hadisin wani ana samun karin bayani malai cewa qad jama'atu ahadithahum fiha na hada hadisan su akan wannan matsala ta salatul ghaib ثم سقتها في سياق واحد تقريبا للفائدة sannan kuma na koro hadisan gabaki ɗaya a tsari guda don matso mana da fa'ida mu amfana wa siyaqul hadisi abi huraira yace ga siyaƙin nan na hadisin abi huraira inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na'a linnasi wa huwa bil madinati najashayya ashamata sahibul habasha في اليوم الذي مات فيه قال إن أخا لكم قد مات وفي رواية مات اليوم, مات اليوم عبد صالح عبد لله صالح بغير أرضكم وقوموا فصلوا عليه فقالوا من هو قال النجاشي وقال استغفروا لأخيكم قال فخرج بهم إلى المصلى وفي رواية البقيع ثم تقدم فصفوا خلفه صفين قال فصففنا خلفه كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت وما تحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديك قال فأمنا وصلى عليه وكبر عليه أربع تكبيرات إمام الألباني يا كاو حديث رواية أبو هريرة الله يكارى مسيدا ya ce manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ba da labarin mutuwan jashi shine na'a al-ikhbaru bi mauti shakhsi a ba da labarin wane ya mutu shine anna'ayu wannan anna'ayul ja'iz kenan ba da labari na mutuwa wanda ya halatta wanda insha Allah za mu yi bayani akan wanda bai halatta din ba wa huwa bil madina a lokacin manzon Allah yana yana madina ana so a baka labari wannan kadiyar kisa ta faru ne a madina najashi Allah ya masa rasuwa sunansa ashama sunansa ashama saboda najashi din suna ne na lakabin sarauta duk mutumin da yake mulkar kasan habasha a wannan zamani ana ce da shi asham ana ce da shi najashi an gane ko kamar irin su kisra da kaisara din nan da su fir'auna ai duk lakabi ne na sunan mulki na wato ainihin wato wato wata ƙasa ko ƙasashe to manzo Allah ya bada labarin mutuwar wannan bawan Allah ina so ku lura da wani abu tunda annabi ya bada labarin ya mutu to wannan yana nuna cewa lalle yana da alaka da musulunci kenan sahib al-habashati fil yawm alladhi mata fihi a ranar da ya rasu da annabi ya bada labarin rasuwarsa yace inna akhal lakum qad mata ku ja layi ana annabi ce dan uwanku ya mutu dan ya mutu a wata riwaya mata yau ma salihun manzo ce yau wani bawan Allah salihi ya mutu kula da kalmomin bi ghairi ardikum ba a garin ku yake ba fa fasallu alaihi ku tashi ku yi masa sallah qala man huwa qalu man huwa sahabbai suka ce wannan ba wawan Allah wane ne ya rasulullah manzo Allah sunan yace sunansa najashi an najashi wa qala istaghfiru li akhikum annabi yace ku nema wa dan uwanku gafara ku neman masa gafara qala mai riwaya yace abu huraira fa kharaja bihim ila annabi ya fitar da sahabbai zuwa inda ake yi wa gawa sallah a wata riwayan albaki ثم تقدم فصفوا خلفه صفين annabi yayi gaba suka yi sahu biyu a bayansa hatta yawan sahun da aka yi ma na yawan wannan mutumin sallah an fada qala fasafafna khalfahu muka yi sahu a bayan annabi kama yusafu alal mayyiti kamar yadda ake yin sahu wajen yi wa mamaci sallah wa sallaina alaihi kama yusalla alal mayyiti muka yi mai sallah kamar yadda ake yi wa mamaci sallah wa mata sabul janazatu illa mawdu'atan bayna yaday ai kawai a lokacin ba za ka yi zato ba kawai za ka ga kamar ga jana'izan nan a sa an sa amma ba kowa ba komai nesa yana can habasha wannan kuma yana madina haka aka yi sallan nan a ga wannan yana nuna ya halatta a yi wa wata gawa sallah ba ta garin ku amma ku yi mata sallah qala fa a wa salla alaihi annabi ya mana limanci yayi masa salla wa kabbara alaihi arba'a takbiratin kabarbari hudu ma annabi ya masa wannan hadisin akhrajahu al-bukhari wa muslim duk sun ruwaito wal lafdu lahu wa abu dawud wa an-nasa'i wa ibn duk sun ruwaito wal baihaqi wa at-tayalisi wa ahmad duk waɗannan malamai sun ruwaito min turuqin da hanyoyi da dama an abi huraira daga imam abi huraira waziyadatul ulalin nasa'i wa ahmad karin farko a cikin hadisin wanda aka sashi a tsakanin baka guda biyu na imamu ahmad ne da nasa'i na imamu ahmad alil bukhari kari na biyu na bukhari wasali sali ibn majah kari na uku na ibn majah wasabi'a lishaykhaini kari na bakwai na bukhari da muslim wanda wa ahmad da muslim ai da da imamu ahmad wal ashira kari na goma ash-shatr sani min ahmad bangare na biyu daga cikin ƙarin na imamu ahmad ne wahiya inda inda ho bi tamamiha a wajen imamu ahmad an kawo an ƙarin cikakken kari an gairi abi huraira amma ba daga sahabi abu huraira ba kama ya ci kamar yadda zai zo insha Allah wa ziyadatul akhira li muslim kari na karshe a cikin hadisi in kullu ana muslim ne wa rawa minhu at-tirmidhi wa sahahu imamu tirmidhi ya rawaito daga bangaren wannan hadisi ya inganta shi أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشية إمام الترمذي يرويته حديث شاف من ذن الله يأي ونجاشي صلى فكبر أربعا وهو رواية للطيالسي يما يكبر أخذكم رواية إمام الطيالسي ثم أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي والطيالسي وأحمد bayan wannan kuma duk wannan hadisin dai bukhari ya dada fidda shi da nasa'i da imamu muslim da baihaqi da tsayalisi da imamu ahmad min turuqin daga hanyoyi da dama min hadisi Jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu ta riwayar Jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda wa ziyadatu saniya wa salisa wa rabi'a li shaykhaini wa Ahmad kari na biyu da na uku da na hudu duk na Bukhari ne da Imam Ahmad da Muslim وله الخامسة والسادسة إمام أحمد هنا قاري نبيار نشدة ولمسلم والنسائي التاسعة قاري نترى إمام مسلم ندى النسائي وللنسائي الجملة الأولى من الزيادة العاشرة imamu nasa'i shi yake banta da jumla ta farko na ƙari na goma wa ziyadatu saniya ta ashar ƙari na goma sha biyu a cikin riwayar hadisin na sha gaya muku ƙare ƙaren nan duk wanda kuka ga an sa shi a tsakanin baka guda biyu duk inda aka yi bracket to ƙari ne ne na wasu malamai to su ne yake yake yake yake analysis din su yake fitar da su dan a gane ya haɗo ne da ruwayoyi da dama albani Allah ya masa rahama ya ce li muslimin wa ahmad da imam muslim da ahmad muslim wa nasa'i wa tirmizi sannan kuma dure wannan hadisi muslim ya dada fudda shi da nasa'i da tirmizi wa sa'u ya inganta shi tirmizin wa abinu maja wa ibn hibban wal baihaqi wa tayalisi duk sun ruwaito wa ahmad dai sun ruwaito an imran bin husayn daga wani sahabi imran bin husayn ku duba kwarewa in ya kawo malaman sai ce abu huraira in ya kawo sai ce daga jabir in ya kawo wata riwaya sai ce kuma wannan imran ibn husayn wa fi ziyadatu rabi'a indahum jami'an akwai ƙari na hudu a gurin malaman duka wal ashira ƙari na goma inda tayalisi wan nisa'i daga riwayar tayalisi da imamu nisa'i wa tirmizi wa ahmad da tirmizi da ahmad wa indahu allati ba'daha ƙarin da yake bayan wannan na goma din na imamu ahmad ne wa kaza ibn hibban haka imam ibn hibban shi ma ya dada kawowa kuma dai hadisin nan yana da hanya albani kenan dan ya nuna mana fa wannan magana fa tana da kwari fa ثم أخرجه ابن ماجه والطيالسي وأحمد عن حذيفة بن أسيد إمام ابن ماجه دا الطيالسي دا أحمد سنويته دا حذيفة ابن أسيد وفيه عندهم الزيادة الرابعة والخامسة وجنس أقوي قاري نخلو دا نبير وكذا عندهم السادسة دا نشدة إلا الطيالسي أما بند إمام الطيالسي باب ونن قارن الرواية السادسة yace kuma du sun marawahu ibn maja wa ahmad imamu ibn maja kuma du ya rawaito wannan hadisi da imamu ahmad dai an mujamma bin jariya daga wani da ake ce da shi mujamma ibn jariya al-ansari mutum madina ne wa qala al-busairi fi az-zawaid Isnadu sahih imam al-busairi ya faɗa cikin littafin az-zawaid isnadin wannan hadisi shi ma dai sahihi ne wa rijaluhu thiqat mazajensa kuma amintaccu ne wa fihi ziyadatu rabi'a shi ma wannan akwai ƙari na hudu a cikin hadisin wa inda ibn majah at-tasi'a ƙari na tara kuma daga ibn majah ne ya kara cewa sun marawahu tirmidhi wa ibn majah an abdullahi ibn umar tirmidhi ya ruwaito a bangaren sa ibn majah daga abdullahi dan umar mislu hadisi abi hurairah irin riwayar abu hurairah da muka faɗa al-muktasar wanda muka takaice ta inda tirmidhi a wajen tirmidhi wa isnadu sahihun aidan ita ma dai isnadi ingantacce ne ya kara cewa sun mu wa Ahmad har yanzu fa Ahmad ya ruwaito wannan hadisin daga Jarir ibn Abdullah Jarir ibn Abdullah al-Bajali kenan marfu'an daga annabi bilaf inna akhakum an-najashi qad mata fastaghfiru lahu annabi ya ce dan uwanku najashi ya mutu ku neman masa gafara wa isnadu hasan isnadu wannan hadisin shi ma ingantacce ne qultu albani ya ce wa fi hadhihi al-ahadith wadannan hadisai duk da aka kawo maka duka dalilun min wujuhin la takhfa akwai dalili ta fuskoki da dama da basa buya ala annan najashi ashamata kana musliman yana nuna mana cewa imamun najashi din nan musulmi ne za mu dan faɗi tarihinsa kaɗan a takaice insha yanzu mu wuce wa yu'ayyidu zalika annahu ja an-nassu sarih anhu abin da zai karfafa wannan an samu nassi karara daga gare shi bi tasdiqihi bi nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam daga najashi din ya gaskata annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa qala abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu imam abu musa al-ash'ari Allah kara masa yadda ya ce amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nantaliqa ila ardi najashi manzon Allah ya umarce mu mu tafi kasar najashi wa dhakara al-qissata ya ambaci kissar cikakkiya wa qala yace wa fiha wa qala an-najashi a cikin kissar imamun najashi din ya faɗa ashadu annahu rasulullah na shaida cewa muhammadu manzon Allah ne me yake nema shikenan wa annahu alladhi bashar bihi isa ibn maryam kuma wannan annabin shine wanda isa dan maryam yayi bishara da shi wa rasulan ati min ba'di ismuhu ahmad eh akwai annabi da zai zo bayana sunansa ahmad inji annabi isa ka Ahmad lam yunsha wala huwa yunsha walaula ma ana fihi min al-mulki najashi yace da ba dan abin da nake ciki na mulki ba la ataituhu da sai na je har inda yake hatta ah, hatta ahmila na alaihi sai na dauki sa na rike in ji wa in ji najashi wannan riwayar akhrajahu abu dawud wal baihaqi bi isnadin sahih da Abu Dawud da Baihaqi suka ruwaito da isnadi ingantacce kama qala al-Baihaqi kama yadda Imam al-Baihaqi ya faɗa fi ma naqalahu al-Iraqi kama yadda Imam al-Iraqi ya a cikin takhriju al-Ihya walau shahidun min hadith ibn Mas'ud akwai hadisin yana da shaida daga riwayar ibn mas'ud akhrajahu at-tayalisi wanda imamu at-tayalisi ya ruwaito walahu shahidun ukhra fi musnad ahmad kuma akwai wato wasu shawa'id din kuma ingantattu daga musnad imamu Ahmad Allah ya kara masa yadda to anan gurin yan uwana ina so ku lura duk wannan maganar da muke muna magana ne akan wani mutum guda daya shine najashi waye najashi najashi wani babban sarki ne kirista asalinsa kirista ne shine sarkin habasha kenan a wancan lokaci yana mulki yana sarauta kuma babba ne a cikin sarakunan kiristocin ma gaba daya wanda wannan ya kamata gaskiya duk wani kirista na duniya ya ji labarin najashi ya karanta kisan najashi ya ga kirista mai adalci wanda daga ƙarshe adalcin nasa ya sabbaba masa ya samu musulunci najashi ɗin nan mutum ne ba musulmi ba amma Allah Ubangiji ya sa masa sha'awar musulunci da musulmai kuma ya ƙaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tun yana ba musulmi ba ya girmama annabi ya mutunta annabi sallallahu alaihi sallama bai taɓa ganin manzon Allah ba da ya ga annabi da ya zama sahabi amma sun yi zamani guda shi yana habasha manzon Allah yana madina a lokacin da zaman maka ya yi wahala ya yi kunci musulmi suka sha wahala tun kafin a hijira ma a koma madina hijirar farko din musulmi suka kawo kuka wa manzo Allah suka ce al'amura sun yawaita ana dukansu ana kama su a sasu a rana a shanya su a ɗebiya shi ana sheƙa musu azaba kora a hana su ci a hana su sha a hana su shiga kasuwa a kiyaye mu'amala da su lokacin musulunci yana da rauni suka ce ya manzan Allah sama mana wuri da zamu dan fita mu sha iska tsanani yayi yawa karka manta yan makkan ne amma a garin makkan aka yi musu haka manzan Allah sallallahu alaihi ya ce to yayi tunani yayi tunani yace to ku hijira ku yi ƙaura kenan migration ku tashi daga nan garin makka ku koma garin habasha ya ce fa inna biha malikan a wannan garin akwai wani sarki la yuzlamu indahu ahad baya bari a zalunci kowa a wajensa yana kirista yana memita jama'a kirista ne amma annabi ya masa shaida cewa baya zalunci ashe akan iya samu kiristan da yana da adalci shi jahilci ne ba zai bari a yi ba yi ba musulmi ba za a je a hijira wurin annabi ce ku tafi ku je ku ce ni na turo ku zo ku hijira wajen kuma abin mamaki ya jama'a kirista ya ba wa musulmi kariya a kore shi daga garinsu shi musulmin amma ya gudu ya tafi garin kirista kuma kiristan ya ba shi ya hostin ɗinsa ya ba shi masauki ya ciyar da shi ya shayar da shi kuma ya ba shi kariya kuma ya hana masu zalunci su zalunce shi kuma aka ɗin aka tura suka tafi suka je kuma ya musu tarba goma da ɗari ya mutunta su ya kimanta su suna cikin zama hijirar da suka yi ta farko ba su wuce mutum goma sha biyu ba da mata hudu suka tafi suna zaune a can ana cikin zaman ɗarɗar wannan wanda suka samu suka silale suka gudu kenan sai aka kawo labarin ƙarya ƙurin sha suka kawo labari na ƙarya aka kai can habashi cewa a ai ma dawo gida ai manya-manyan kafirai da suke cutar da musuluncin ma ai sun musulunta ai wane wane yana cutarwa ya musulunta wane wane ma ya yi shahada ya karbi kalmar shahada wane suka yi murna suka ce a to makka ta yi daɗi suka dawo wallahi malam sai da suka dawo suka taurin da labarin nan ai wato akasi ne tamama babu abin da ya canja sai abin da ya tsananta ba ashe makirci ne malam na kafiran maka to ba waya ballantana a buga musu a ce ba haka bane irin kawai propaganda ne aka tura ta ta yada a can habasha din suka komo gida azaba goma da ɗari mala zaman ya gagara suka sake neman izini ya rasulullahi za su fita wannan fa lokacin duk azabar da ake fa annabi yana cikin madina yana cikin makka din jama'a lokacin ba a hijira ka koma madina ba shikenan suka daɗa haɗa kayan su za su tafi su ja'far dan uwan ali bin abi talib da mutane da yawa riwaya ta ce mutane 83 in hadda ammar ibn yasir Ko sun ce a ah, banda ammar ibn yasir in banda ammar ibn yasir mutane 80 da nawa 80 da biyu kenan in banda shi suka tattara suka tafi su ma ya musu karba na mutunci da kimantawa da darajawa kafiran maka suka samu labari ai musulmi sun samu base a ina a habasha a wajen wa a wajen sarki na da ba musulmi sai suka ce a to ai ba matsala suka hada makirci suka kulla aka hada kyaututtuka malam kayan arziki goma da ɗari wanda ake kai wa sarakuna aka ce aje a kai mai kyauta a ce masa ya rabu da waɗannan mutanen marasa mutunci ne da bihazan lafs ba su da kirki sun zagi allolinsu sun zagi iyayensu sun kawo sabon addini suna kawo bambancin ra'ayi suna wane ne aje a gaya wa najashi waɗannan mutanen ba abokanan zama bane ya maza maza ya koro su kuma ma gashi kyaututtuka ma da aka ce a bawa najashin suka yi gayya suka tafi da kayan arziki goma da dari ka ce ana son ganin najashi ya zo suka gan shi suka yi mai bayani duk bayanin da suka yi masa sai ya tambayi waɗancan ɗin ya ce haka ne su musulmin haka ne abinda suka faɗa ce ba haka bane aka ɗauki kyaututtuka da wane ne da wane ne aka bashi a matsayinsa na sarki da waye waye kai ba ma shi ba har yan fada fadawa ka san kana san wani abu a wajen sarki in ka kuskure ka kai wa sarki ba kai ba faje ba ba za ma ka samu abun ba musamman fadawa wannan zamanin da in an ga dama sarki ya baka fili sai ya baka ka je neman fili kafin ya yi magana ma sai ce kai sarki ya baka da shi ka je kuma bai bayar ba fa kuma ya bayu ai fa da wannan Allah saka musu da alkhairi suna taimaka musu in ka ji asa'a kenan wannan in baka ji asa'a ba kuma to ba ka yi al'amura ba to hatta na najashi din sai da aka sai da aka yi musu alheri mana shi dai ya ce a mayar musu kyaututtukansu yi eh, kwarai da gaske ya ce shi fa ba zai bari a cutar da waɗannan mutanen ba kan kumanta waɗancan fa kafirai ne shi ma kuma ba musulmi ba ne Jafar dan uwan Ali bin Abi Talib ran ranka daɗe ina so ka bani dama ina da jawabi Ya ce to zo kai jawabi ya koro mai jawabi mai tsawo ya mai bayanin musulunci ya mai bayanin irin wulaƙancin da aka yi musu abin da ya sa wahala da yunwa da talauci da azabtarwa ya sa suka fito daga garin makas ka zona kuma ya ce masa annabi ya gaya mana kai sarki ne da baka bari a zalunci a wajenka ya sa muka zo wajenka ya ce gaskiya ne ya ce me addinin ku wai ku me kuke kira ne a kai Jafar dan uwan Ali ibn Abi Talib yana cikin mutanen da suka taimaka wajen musulunta wannan najashi din dan yayi shi mai bayanin musulunci na hakika ya mai bayani ya masa bayanin alakar musulunci da kiristanci da annabi isa alaihi salatu wasalam wane ne matsayin annabi isa ma a musulunci ya ce yau kai ran ya daɗe mu da a musulunci a ƙur'anin mu akwai suratu maryam ma ya ce barin karanto ma ita ya uzu billah min shi ya ce kaf haya ayin sad zikiru rahmatin rabbika abdahu zakariya yayi ta karantawa yayi ya maryamu maryamu ya isa ya wane ne jashi ba sai rinka zubar da hawaye ba ya zuba mai karatu malam ka ji kira'a a wajen jafar suratu maryam din ya sauke masa ita <laughs> ka san kana so ka ji jawabi jawabin isa dan maryam da mahaifiyarsa na na maryam shiga suratu maryam wallahi malam ai sai ya dada ba su kariya da tsaro malam na musamman waɗannan mutanen ku aka kore su aka ce kama ya ku tafiya to malam azaba azaba waɗanda suke cikin makan nan abin sai nan ko ake ta yi ina so na gaya muku annabi fa yana nan a lokacin amma yaya zai yi bai ce aje a yaƙi ba saboda bai shiri ba saboda babu tanadi ba a zuwa yaƙi sai an yi tanadi yawa tanadi mai yawa tanadi na imani wannan shine fi komai muhimmanci ba a yaƙi sai an yi tanadi na imani yawa kana tare da mutanen da sallah ma ba sa yi musulmi ba sa sallah yaushe za su yi maka wani yaƙi wallahi ba za su yi maka yaƙi ba san hamsu salawat ba sa yi musulmi mutum yana da'awar musulmi amma mushriki ne cikakke amma shi yana ganin shi musulmi ne ba a daina shirka ba akwai masu bautar gumaka akwai masu bautar mutane akwai masu yin sujjada wa dan adam har yanzu akwai masu bautar kabari kuma amma suna zuwa su kalli gabar suna sallah duk waɗannan fa duk a layin musulmin ne a ga akwai aiki ba cewa akai dole sai kowa ya zama ɗari bisa ɗari ba amma dai akwai bukata a samu wato istidad imani da abinci da tanadi na magani tanadi na dukkan abin da kake tsammani da kowa din وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم za ka je ka rikito yaƙi ne baka tanadi abincin shekara ashirin to in ka je ka rikito yaƙi kace ce a zo a yaƙi kuma kai baka da baka tanada wa mata da tsofaffinku ai kuna da iyaye tsofaffi kuna da mata kuna da yara ƙanana ko ba haka bane ba ai kafin ka je ka rikito yaƙi ya kamata ka cika suto suto daga nan zuwa shekara ashirin in ma baku ci nasara ba kuna da abincin da za ku ba daga nan zuwa shekara ashirin ko talatin kuna da ruwan sha da ba za a iya yanke muku ruwa ba kuna da wuta kuna da abin sufuri za ku tashi ku yi sama za ku yi tafiya a ƙasa za ku daidai inda kuke sosai, sai kun yi wannan tanadin kafin mutum ya ce zai takalo wani abin da ya fi ƙarfinsa to shi yasa manzon Allah duk wannan abin da aka yi a wannan lokacin shiru kake ji bai komai ba saboda bai da hali kuma addini ya nuna maka in kana da iko ne za yi abu in baka da iko ka yi haƙuri ka gya abin kawai annabi baya so aka kore su baya so ake wulakanta su baya so ake musu kaza shi ma me yasa ba su iya masa ba saboda yana da wani wato natural backing daga wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala ko ba ka bani wani tsaro na musamman daga Allah sannan kuma yana da danginsa da iyayensa da yan uwansa da komai dan garin ne kuma iyayensa su ne manya a makan ba sa a taba shi ba taba shi akwai matsala ko da ma ba wai dan musulunci ba to wadancan kuma fa amma ba zai iya kare su ba da aka yi ba su dama su hijira su tafi gurin wanda ba musulmi ba so a nan gurin abin da nake so ku fahimta shine shi musulunci yana tafiya da fikihu da wayewa zai iya yi wa wani yanayi ya kai ga mutum ka nemi taimako da agaji a wajen wadda ba musulmi ba akwai wanda za ga ana zaman lafiya ana mutunci da su wani yanayi za ka iya fada ka nemi taimakonsa in ya taimaka ma ba laifi ba ne don ya taimake ka sannan wannan kuma yana nuna mana a shaida musulmin suna karanta musuluncin sosai kafiran ma suna karanta musulunci sosai ko kiristocin ma suna karanta musulunci da tarihi nasu na kiristancin da musulunci to da zai taimaka wajen samun zaman lafiya ashe an yi wani zamanin da annabi muhammadin nan wannan annabi muhammadin da da wanda ba musulmi suke zagin sa ba ma ya tura al'ummarsa su je wajen wani sarki wanda ba musulmi ba kuma ya ba su kariya annabi ya tura al'ummarsa jama'a sa hijira ta farko hijira ta biyu duk ya tura su suka je suka zauna a wajen sarki wanda yake kirista ne kuma annabi ya masa shaida ya ce baya zalunci wannan fa kafin ya musulunta ma so wannan ya kamata mu tsince shi a cikin mai a cikin wannan da'awa sannan kuma har yanzu ya kamata mu fahimta ashe yawanci akwai mutane da suke da wato kiyayya hatred ga musulunci da musulmai ta yadda ko da musulmi ya ma bar inda suke sai sun bi shi sun mai bita da kulli ko ina ma ya tafi ma ko ya tsallake ya rabu sai sun bi shi har inda yake dan su hukunta shi ko su azabtar da shi ko na makamancin wannan da shi ga musulmi bai kamata ya zama rafkananne ga falalle wanda bai san wannan ba a tarihi ya kamata ya sani dan me dan ya zama yana cikin shiri ya zama yana da tsari a cikin al'amarinsa shi wannan najashi malam mutum ne wanda yake um, yana son annabi iya son annabi daga cikin abubuwan da ya yi na mutunci wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaɗan ne daga cikinsu amma suna da yawa ya ɗaura wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da sadakin auren matar annabi sallallahu alaihi wasallam ummu habiba bintu abi sufyan dirhami dirhami ɗari hudu a can ma wajen sama aka ɗaura auren annabi fa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammadu dan Abdullahi matarsa yar gidan Abu Sufyan shi wannan najashin wanda ba musulmin ba shi ya bada sadakin auren kuma a wajensa aka ɗaura auren matar annabi duba malam kyakkyawar alaka duba siyasar zamantakewa to ko mutumin nan bai musulunta ba kana tsammanin wannan mutumin zai kulle kulle ya shiri wa annabi wani mugun makirci kuma kai ka taba jin annabi sallallahu alaihi wasallam duk cewa ba musulmi bane kirista ne annabi ya tura ya ce aje ai kaza aje ai kaza a garin shi ka taba ji to waɗannan su ne kafirai na amana na haƙiƙa na gaskiya kenan ya taba turo wa manzon Allah sallallahu alaihi aiko annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar hufi wasu takalmi na hufi da ake sawa baƙaƙe masu kyau annabi ya yi ta sallah da su Ya yi ta shafa yana sallah da su huffin da ba musulmi ne ya aiko masa ba kuma ya ta sallah da su duk shi ya ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ma hufi ba ya ba wa manzan Allah kyautar alfadara alfadara da manzan Allah sallallahu alaihi yake hawa yake tafiya wannan najashin wannan sarkin dai shine ya ba wa annabi ya ce a kai wa Muhammadu ya je ta hawa Allahu akbar Allahu akbar ya ba wa manzan Allah wata ƙwarya ko wata buta ko wata ƙwarya ko wani mazubi da annabi da shi yake shan ruwa wannan na ƙasar habasha na gidan najashi din na da shi annabi yake shan ruwa sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya yi wa sahabbai bayani ya ce wannan mutumin fa adali ne wannan mutumin adali ne inji annabi ya ce la yazlamu ahadan indahu ba a zalunta kowa a gurinsa shi yasa alhamdulillah da karshe bayan abubuwan da ya na kimantawa na mutunci kuma Allah ya masa arziki da karban musulunci kamar yadda muka karanta a nan gurin al-Imam Albani ya kawo hadisi Abu Dawud yace ashhadu anna rasulullah ni na shaida wannan Muhammadu din manzon Allah ne kuma yace wannan shine wanda Isa ya yi bishara da shi ashe duk kiristan duniya na hakika in dai yana bin Isa da gaskiya duk kirista mai bin isa da gaskiya to wajibi ne imani da annabi muhammadu wurare da dama ba za su irgu ba inda annabi isa ya ta bushara wa annabi muhammadu ya ta bushara da zuwan muhammadu amma yawanci malaman nasu in sun je karantar da su koyewa suke Koyewa suke Koyewa suke dan me dan in sun faɗa mabiya za su ce to ashe muhammadu din amintacce ne a gurin isa mun sha faɗa muna maimaita adalcin musulunci yanzu mu musulmi mun yadda da annabawan nan gabaki ɗaya la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambancewa tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah Isa namu ne Musa ma namu ne wanda Yahudawa suke cewa nasu ne duk musulmin da bai imani da annabi Musa ba bai zama musulmi ba to amma kaga rashin adalci su kuma kirista sun yi imani da Isa nasu imani partial imani dan is not complete imani ba total submission bane suka yi ga ubangiji da imani da shi dan da sun yi da sun yadda da wa rasulan ati min ba'di ismu Ahmad manzon da zai zo bayana sunansa Ahmad kuma mu musulmi mun yarda da annabi isa musa alayhi salatu wasalam wanda yahudawa kuma suna kareta muhammadu kirista kuma suna kareta muhammadu to wannan kaɗai yana nuna mana ashe addinin musulunci shine addini amintacce addini na gaskiya da yake respecting dukkan wato annabawa da kai duk prophethood ma gaba ɗaya aƙida ne mu a cikin musulunci kai imani da annabta ka yadda da annabawan Allah ko da ba annabin da Allah ya turo maka bane ba Dawud da Suleimana da Ayyuba da Yusufa da Musa da Haruna duk waɗannan annabawan Allah ne na'am ba su aka turo mana ba amma mun yadda mun yi imani da su to wannan najashi kenan to kaga daga ƙarshe da ya imani ya so ya gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma Allah bai ba shi dama ba bai samu gamuwa da annabi ba kuma wani Allah da iko irin nasa sai ya ba shi gajeren kwana sai ya riga annabin ma wafaci sai ya riga manzon Allah wafaci to mun kuma ka'ida ta sahabi shine dole ya ga annabi dole sai ya ga annabi ya rayu da annabi ya gamu da annabi ko bai gan shi ba to su gamu me gamuwa suna wuri guda dan na ce ko bai gan shi ba saboda akwai makafi ai su ba su gan shi ba saboda ba su da idan da za su gan shi amma bai ne shi ne malaman abin hadisi suke cewa me najashi shi me za a ce shi sahabi ne a'a saboda bai ga annabi ba amma za a ce da shi tabi'i ne tabi'i ne dan me yasa ya zama tabi'i ya ga sahabbai ya yi mu'amala da sahabbai ya ga sahabbai ya yi mu'amala da sahabbai to sa din da karɓar musuluncinsa wani tarihi ne shi ma mai zaman kansa da yana da jawabi mai tsawo kwarai da gaske amma ina ba da shawara musamman ga waɗanda ba musulmi ba don Allah a karanta tarihin na jashi ɗin nan true tarihin kuma an zai kyau a karanta shi a littafan musulunci yadda suka ba da true picture ɗin tarihin shi na jashi ba wanda aka lalata tarihin ba zai taimaka kwarai kwarai da gaske to wannan kenan to lokacin da ya rasu shine annabi da kansa ya ba da labari da kanshi ya ce kai yau wani bawan Allah salihi wani bawan Allah salihi Allah ya masa rasuwa bawan Allah ne kuma salihi in ji annabi da kansa to me ake nema sama da wannan babu ai ya yabe shi ya nuna cewa na kwarai ne shikenan amma ka manta tsofan kirista ne sarki wanda yake basara ke babba to shine malam albani yake cewa واعلم ان هذا الذي ذكرناه من الصلاه على الغائب هو الذي لا يتحمل الحديث غيره wannan bayani da muka maka na sallar ga'ib shine wanda wato babu wani zance da za a yi sama da wannan wani haza sabakana ila tiyarihi min muhaqqiqil mazahib shi yasa da yawa daga cikin manya-manyan malamai wanda suka kai matsayi na ta haƙiƙi na mazhabobi suka rigaye mu malamai sulla masu yawa wa ilaika khulasatun min kalam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala fi hadha sanad gashi a takaice maganar ibn al-qayyim akan wannan matsala ta yi wa mutum sallah bayanan yanzu wannan abin da ya ai ya cancanta annabi ya mai sallah ko baya wurin kuma kamar yadda malamai suka faɗa za mu zo mu karanta a nan wurin ibn kai din ma yayi bayani kaga shi can da ya musulunta shi kadai ne yan fadawan nasa jama'a tasa ba su musulunta ba so da yi sallan haka kawai aka da ya mutu din haka kawai suka binne shi ba su yi mai sallah ba saboda suna bakin cikin dan me yasa sarkin su ya musulunta to wannan yana daga cikin dalilin da yasa annabi din yayi mai sallah saboda ba a masa sallah ba a can wannan gabar ma tana da muhimmanci mu fahimce ta dan wasu malamai sun makale mata cewa to ai shi ba a yi masa sallah ba a can garin shi sa annabi ya masa sallah a madina to wanda kuma fa an yi masa sallah a wancan garin shi za a yi masa ko ba za a yi masa shine za mu faɗa nan gaba to shine yace mala albani ya kawo ra'ayin ibn al-qayyim na ce da shi ra'ayi ne dan saboda akwai waɗanda suka saba masa ولم يكن من حديث صلى الله عليه وسلم وسنته الصلاة على كل ميت غائب baya cikin shiriyar annabi da sunan manzon Allah cewa duk mutumin da baya nan in ya mutu sai an mai sallah ku kula da wannan magana ce mai muhimmanci dan kada mutane su mai da shi kamar wani abu ne na wajibi ko sunna ce mai karfi kowa ma in baya nan kawai sai dai ai mai sallah gawa ba haka bane a'a ba kowa ne ake masa ba فقد مات خلق كثير min المسلمين وهم غيب غيب كي kai da yawa daga cikin musulmi akwai waɗanda suka rasu غيب in an ce ghayyab wato ba sa nan jam'i ne na ghaib ولم يصلي عليهم بمصلى وصح عنه انه صلى على النجاشي صلاته على الميت amma ya inganta cewa annabi ya yi wa najashi sallah irin sallar da yake yi wa mamaci mun karanta da ku amma faktulifa fi dalika ala salasati turuq akwai sabanin malamai akan wannan matsala zuwa hanyoyi guda uku na farko anna hada tashri'un wa sunnatun lil ummati as-salatu ala kulli ghaib shari'a ne sunna ne ga ga al'umma wannan ra'ayin farko na malamai suka ce kowane mutumin da baya nan ai mai sallah kowai duk mutumin da baya nan a yi mai sallah wannan shine ra'ayi imamu a shafii Allah ya masa rahama da imamu Ahmad ku rike wannan maganar kenan daga cikin malamai akwai waɗanda suke da ra'ayin kowa in dai baya nan kai mai salla. yanzu dan uwanka ya mutu a Lagos ya halatta ka hada jama'a a unguwarku a nan a yi mai sallah dan uwanka ya mutu a Saudiya an binne shi a can ya halatta ka hada jama'a a unguwarku a yi masa sallah dan uwanka ya yi hadari ya mutu a wani wuri baya nan ko da an masa sallah a can a mazhaba ta imamu ahmad da imamu a shafii ya halatta kai mai so anan ina so ku lura a matsayin ku na ɗaliban ilimi ko da mutum zai je wani gari ko wata ƙasa ya ga suna wannan to kada ya zarge su dan ra'ayi ne daga cikin ra'ayukan malamai sun ce ayi yanzu kamar saudiya za a ga galiban suna da wannan ra'ayi duk wani babban mutum idan ya rasu sai ka ji a harami ana cewa as-salatu alal ghaib fulan salatul ghaib za a yi sallan wanda baya nan wani ko alal mayyitatil ghaiba suna fada. kenan su suna da ra'ayin imamu ahmad da imamu shafi'i amma mu anan zaka lura a masallatanmu da wurarenmu da wahala ka ga wani masallaci limami ya ce jama'a zo yi sallar gawa kuma babu gawar saboda mu yawanci ba a fiye bin wannan ra'ayin ba to amma in wani yana ganin zai bi ko wata al'umma tana gani ko jama'a tana ganin za ta bi ya halatta ta bi fa tana yana da asali ina fata ana fahimta yawa mu dai muna yi a inda muka samu dama muna yi ƙwarai kuwa to ai addu'a ce wa qala abu hanifa da maliku kaji malikiya ko gidanmu na asali kenan hada kasun bi yace wannan ai abun ya keɓanci waye ya keɓanci annabi ne khususiyar manzan Allah ne ba wani wadda aka ba shi dama ya zo ya wani sallah in ba annabi ba wa laisa zalika li ghairihi wannan ba wanda ya samu wannan ofa ba wanda ya samu wannan dama ra'ayi na biyu kenan kenan yanzu a malikiya da hanafiya babu salatul ghaib amma a shafi'iya da ahmad Eh, a hambaliya kenan baran ce ahmadiyya ba don can ne yawa da hambaliya suna ganin ya halatta to ra'ayi na uku ya za a yi wa qala shaykhul islam ibn taymiya dattawan kenan yace as sawabu anna al-ghaib in mata bi baladin lam yusalli alayhi ko lam yusalla alayhi fihi sulli alayhi salatu al-ghaib zance na daidai bayan ya karanto ra'ayin shafi'iya da ahmad da ra'ayin hanafiya da malik sai ce kawai ku duba ku ga duk mamacin da ya mutu a wani garin da ba a yi masa sallah ba to ya halatta a yi masa sallah ka ganin ya saba wa malikiya kenan da hanafiya yanzu a ra'ayin malikiya da hanafiya ko da ba a masa sallah ba a can garin da yake ko da ba a yi mai sallah ba a can garin da yake ba ra'ayi ba ibn taymiya ya a za yi masa kama sallan nabi sallallahu alaihi wasallam ala najashi kamar yadda annabi yayi wa najashi sallah yaushe ne ne ma annabi wa najashi nan sallah shekara ta tara ne fa malam shekara ta tara bayan hijira duka duka saura shekara ɗaya annabi ya bar duniya yayi wannan abun kaga sabon hukunci ne kenan li'annahu mata bainal kuffar saboda najashi ya mutu ne tsakanin kafirai ولم يصلي عليه باي ما يصلى با وإن صلي عليه حيث مات لم يصلي عليه صلاة الغائب ابن تيمية شي ما يفضل yace idan kuma an yi masa sallah a inda ya mutu to ba za a yi masa salatul ghaib ba a wani wuri li'anna al-farada saqata bi salatil na alai saboda ai farillar ta fadi tunda musulmi sun riga sun mai sallah da mun wajibi ne a mai sallah to tun da riga mai sallah a wani wuri ai ya ɗauke muku ba dole ne sai kun mai sallah a wani garin ba alaihi wa الله عليه وسلم alal ga'ibi wa tarakahu to yace annabi kuma an samu a sunnansa wata rana ya yi wa wani ga'ibi sallah wani kuma wata rana kuma ya ki kenan abun akwai nau'i na flexibility abun yana da sauki yana da taushi wani lokacin annabi yayi wani lokacin ya ki so kuma idan kun ga dama wani lokacin a yi wa gawa sallah wani lokacin ba ta nan din wani lokacin kuma ba sai an yi ba kenan ba kowa da kowa ba wani mutum mai muhimmanci a wajen ku mai daraja a wajen ku mai kima a wajen ku ya rasu malami ne babban mutum ne wanda yana taimakawa al'umma da jama'a ya rasu a wani wuri suna kuna gani yana da kyau a ce kun mai sallah kun mai addu'a idan an bi wannan ra'ayi na imamu ahmad da imamu shafi'i ai sai a kabbar ra'ayi masa sallah ko bayan dan me dan ya samu falalar addu'a dan wani yana da burin a cewa ne in ya mutu ya mai addu'a ya zuba masa addu'a sosai kuma addu'an nan ta sallah gaskiya da yawa ana samun tsira a cikinta Allah ya kubutar da mu wa fi'luhu wa tarkuhu sunnah aikin annabi da barin annabi duk sunna ne so ba wani magana fada a cikin maganar salatul ghaib kar wani ya fada da wani wa hada lahu mawdi'un wallahu alam yace wannan yana da wurin da za a baje kolin ayi bayani Allah masani wal aqwalu salatatun fi madhhabi ahmad zance guda uku ne ma a mazhabar imam ahmad wa sahu hada tafsil a wajen imam ahmad manzancen da yafi inganci shine wannan tafsilin da ibnu ibnu taymiya ya kawo albani yace qultu واختار هذا بعض المحققين من الشافعية فقال الخطابي fi معالم السنن ما نصه wasu daga cikin manya-manyan malaman shafi'iyya sun zaɓi wannan ra'ayi ga imam al ya faɗa a cikin littafin ma'alimus sunan ga ya ce faƙulƙultu annajashi rajulun muslimun kada amana bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa saddaqahu ala nubuwwatihi kaga najashi mutum ne musulmi ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaskata shi akan annabtansa illa annahu kana yaktumu imanahu sai dai kawai shi na jashi gaskiya yana koyi imaninsa ne rajulun mu'minin ne yaktumu imanahu kenan ku kula da wannan magana yanzu mala a ce ashe zai iya yiwa mutum basaraki ne sarki ne jagora a cikin al'ummarsa ya yi imani amma yana tsoro ya koyi imani kaga harkar harkar nan sai an yi hankali ba. akwai inda malam in ka shiga wani gurin fa abun bai zai bayyanu ba dole ne sai ka yi katamu <laughs> sai ka rufe ka duba na jahi fa shine oga kwata-kwatan garin amma yaktumu imanan kamar rajulun mu'minin min ali fir'auna kenan yaktumu imanan wal muslimu idza mata wajaba ala al muslimina an yusallu alayhi imam al-khattabi yace jama'a musulmi fa in ya mutu wajibi ne musulmi su mai sallah illa annahu kana baina zaharanai ahli al-kufr saboda illa sai dai kawai shi na jashi ya zama to yana tsakanin kafirai ne ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة alaihi. a kusa da shi babu wanda zai tsayu da hakkin yi masa sallah falazima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yaf'ala zalika sai la zama lazimi ga manzon Allah ya haka din tunda a can ba a yi mai sallah ba idza annahu nabiyuhu wa waliyuhu saboda manzon Allah din ai annabinsa ne kuma waliyinsa ne majimucin lamarinsa ne wa haqqun nasi bi kuma shi kowa cancanta da shi fa hada wallahu alam huwa sababu alladhi da'ahu ila salati alaihi bi zahiril ghaib wannan Allah shi ne masani shi ne dalilin da ya sa annabi ya yawa shi sallah saboda ba a yi masa sallah ba kuma ya mutu ne a gaban kafirai sannan ya rayu yana ɓoye imaninsa fa'ala hada idan mata musulmi bi baladin min albuldani akan wannan idan musulmi ya mutu a wani gari cikin garurruka wa qad ya haqquhu fi salati Alaihi kuma hakkinsa an biya masa wajen yi masa sallah dan hakkin musulmi ne in ya mutu kuma sallah hakkinsa ne a kanku fa innahu la yusalli alaihi man kana fi baladin akhar ghaiban anhu imam al-khattabi yace to kada wani wadda yake wani gari ba inda ya mutu ba yi masa sallah fa in alima annahu lam yusalli alaihi li'a'iqin aw mani'in mani aw udrin idan ya bayyana cewa an gane ba a yi masa sallah ba saboda wani abu da ya hana shi ne a'iq ko ma ne uzurin ko wani abu mai hana wani uzuri kana sunnatu an yusalli alai an yusalla alaihi sunna shine ai mai sallah wala yatruku dhalika li bu'dil masafa bai halatta a bar wannan ba saboda bu'dil masafa nisan wato wato almasafa nisan tafiya yana iya yiwa mutum a nesa ne din nisa kar a ce wai bara a mai sallah ba ai nesa ne a ai addu'a ce ai ko a ina ma yake dan uwanku ne ya je ya mutu a wani wuri ba san gawarsa a ina take ba ku mai sallah tunda ai ba ma ba gawan ba akwai wani yaro wani wallahi wani soja wani bawan Allah yana yawan bugo mun waya yana mun fatawa idan abubuwan da ake ciki din nan yace suna ganin abubuwa da yawa da yawa na nuna bambanci da wulakanta su da ake da wane ne da wane ne ce malam kan zan bar wannan abu na ce kai hakuri dai kai jihadi za ku yi wa musulunci aiki nan gaba kwanan nan aka zo aka neme shi aka rasa wannan abin da aka yi a goza din nan falas ya ce. ko gawarsa ma ba a same ta ba shi ne yan uwan suka ya za a yi amma salatul ghaib dan uwa ɗalibi ahlus sunna masha Allah wala mai kishin addini kuma kalas gawarsa ma ba san inda take ba to anan gurin kaga akwai buƙatar mutane su karanta addini ta yadda in dan uwansu ya mutu ba a kawo gawarsa ba su haɗu su mai sallah kar a gargajiya do Allah a shikenan ka san yanzu abin da yake ba da mamaki shine sukan zauna su zaman makoki amma kuma ba a sallar ba ai ta zama makoki kaga zaman makokin bid'a ne sallar kuma sunna ne amma wallahi sai a raye bid'ar a kashe sunnar so idan dan uwa ya mutu lalle a mai sallah musamman wanda ba a san ina yake ba ko ba a kawo shi ba fa idza sallu alaihi za ku mai القبلة sai a kalli سيأكل wa lam yatawajjahu ila baladil mayyiti ba wai garin mamacin ake kalla ba ka akwai wadanda suke cewa sai a duba a wani gari ne ya mutu sai kaza sai a kalla liman ya juya ta danna kabbara can ba a yi haka ya jama'a kuskure ne wannan in kana fi ghairi jihatil qiblati in dai ana wurin da ba alqibla bane ba to saboda yanayi na lokaci ana nuna mun lokaci yayi za mu tsaya anan wani sati sai mu kammala insha Allah abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuman harshe Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. assalamu alaikum um,